ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون kuma kuna samun amfani mai yawa daga waɗannan halittu amfanin da yake sabunta a kowane zamani kuma kuna samun abin da ranku yake so na wasu bukatunku wanda ya fi bayyana a abin da kuke yi da su shine tafiye-tafiye a tudu da teku kuma Allah mai tsarki yana nuna muku daga ayoyinsa waɗanda suke nuna ikonsa da kaɗaitakarsa